A rahotonmu na matasa masu neman dogaro da kai ta fannin ilimi, siyasa da ma'azamantakewa. A yau mun samu zantawa da wata mace mai kamar maza wacce take ba 'yan kasuwa da matasa shawarar yadda za su fara gudanar da ayyukansu ko kuma sana'o'insu domin samun ci gaba mai amfani. Ga yadda hiramu ta kasance da malama Zahida Mahadi Jibril. Sunana Zahida. Mahadi Jibir. Ta ce ce sana'ar malama Zahida? Muna da wani ɗan ƙaramin kamfani ne wanda idan mutum yana so a yi mishi survey akan business idea ɗin da yake so ya shiga ciki. In yana so a yi mishi bincike akan wani business da yake so ya fara, za mu iya yin bincike a kai muna mishi ko wannan business ɗin abu ne wanda zai yiwu ko kuma ba zai yiwu ba kada ya je ya asara kuɗin shi a ƙarshe ya zo kuma bai samu riba ba. Me ji hankalin ki kafa wannan kamfani? Da yake na yi karatun to ina ga kamar zai bani damar na dan yi amfani da wannan ilimin kuma zai taimaka mutane. Kimanin shekara nawa kenan kika fara wannan sana'a? Ba daɗe ba gaskiya. 'Yan watanni dai a baya muka fara tsatsara da yadda za mu yi abin sosai. Mm. kenan kama kuna ba ɗan kasuwa shawara yadda zai gudanar da aiki shi ta yaya kuke ba shi wannan shawara? ba dan kasuwa ba ko wanda ba dan kasuwa ba zai iya zuwa ya ce to shi yana tunanin ga abin da yake so ya yi to in ya ci amma kuma muna neman waɗanda suke so su bi tsari tsarin da ya kamata so kin ga ba wai kawai in kana da idea ko ni nan ina da idea a kaina yana so in wani abu ba kawai zan fara yi bane ba kin ga sai ka dan nemi shawarar wani ko ka ce ai maka a baka wani format wanda za ka bi yawo wato abinda mu kuma muke yi kenan a yanzu amma nan gaba za mu yi abin da ya fi hakan. Wai me kenan? Shi yanzu dai feasibility report muke. Wato kaman bincike ne wanda za mu yi akan komai da komai kamar Um, idan a kasuwa akwai irin abubuwan da mutum yawa yake so ya yi idan akwai yanayin shi za mai bincike a kai idan kana so ka fara baka san wani abu za ka yi amfani da shi kaman kayan aiki to shi ma za mai maka bincike da kuɗaɗen da komai so kin ga muka zo rubuta maka kai za ka duba ka gani ina da kuɗin da zan iya fara business ɗin nan da na ce zan yi ko bani da shi sannan in ma kana son ka nemi kuɗin da za ka yi za mu iya neman maka hanyar da za ka sami wannan funding. Wani kira gare ki ka yan uwanki matasa. Su zo wurin mu inda suna so a tsara musu yadda za su yi business kuma ba san ta inda za su fara ba, to ta nan za su fara gane cewa eh na yi tunanin kaza kuma tunanin nan mai kyau ne ko mara kyau kafin ma su sa kuɗin su masu kashe su je su yi asara. malama zahida dai ta ji hankalin 'yan wanta matasa da 'yan kasuwa da kada su fara wata sana'a ko kasuwanci face sai sun yi binciken alfanu ko akasin haka baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria